ta tasa zamila da raudar da su ta tunkari wani katon birni. Tabbas Sahir ya gane birnin, birnin Damaschka ne, wani birni ne da ke cike da azzaluman 'yan kasuwa wanda komai aka kawo musu sai sun siya mutum ko dabba. Tabbas duk abin da ya shiga wannan birni baya fitowa. Kayya! Sahir ya gane nufin attajira Sarina, burinta shine ta kai jama'arsa da iyayensa wannan birni ta siyar domin ta ɗauki fansan cinye ta da Tahir ya yi caca. a birnin surisalam Dankari. Da sauri sahir ya buɗe idanunsa ya sungumi gimbiya Sabila ya fita a guje gudu ne mai taken fanfalaki, gudu sahir yake tamkar iska, kai ko da sahir ya ji kamar baya tafiya, kawai sai ya saɓi wasu kalabai na tsatsuba ta ne ya zama haske ya sama ya ɓace ɓat a sararin samaniya. Shaura kiris attajira da karinta su shiga birnin Dimashka, tsulum sai sahir ya bayyana a gaban Dankari, nan ba ka fara kallon kallo tsakanin dakarun attajira Sarina da sahir. attajira ta kurara ihu sannan ta bushe da dariya ta nuna Sahir ta ce kai ne da fara na yi bakin ciki da na kame jama'arka da iyayenka amma kai ban same ka ba amma yanzu zuciyar ta yi fari domin zan haɗa kai zan haɗa da kai in saida a wannan birni in karɓe kuɗin kuma na mallake dukiyarku jin waɗannan kalamai na attajira sai Sahir ya bushe da dariya ƙarshe ya daka ma attajira tsawa ya ce ke mahaukaciya Lallai kin hauka ce lallai ki sani ko kaza na tawagar mu ba za ki iya mallaka ba, sannan ina baki shawara da ki saki mutane na salin alin ni kuma zan bar ki ki rayu. Attajira ta ce kai yaro lallai ka sani jiya ba yau bane domin in ga bayan ka musamman na tafi tsakiyar duniya na samu horo daga taskan tsafi na tsawon kwanaki ɗari. Jin haka Zabila ta tuntsire da dariya tamkar ta dare. A ƙarshe ta ɗaure fuska sannan ta nuna attajira sai ta ce ɗan nawa da jinin sarakunan tsakiyar duniya ke yawo a jikinsa suke yin barazana, to lallai yanzu za ki ga ƙarshen ki? A fusace Zamila ta kalli Sahir ta ce yaro, lallai ita da dakarunta a tura su tsakiyar duniya domin su ƙaro darasi. Sahir ya ce an gama ya mamata, take ya kama jujjuya hannunsa yana wani sumi-sumi da baki yana furta wasu haɗaɗɗun zantuka. take tashi wata karamar guguwa guguwar ta riƙa girma tana ƙara ƙarfi tuni bishiyoyi suka kama kaɗawa koramu suka fara ambaliya oho kawai sai sahir ya watsa hannayensa sama take guguwan ta yi sama ta turnike ko'ina sannan ta mamaye kowa ilahirin yankin ya duhu dundun tamkar tsakiyar daren da wata ya yi nisa tsananin duhu babu wani mai iya ganin ɗan uwansa kawai kowa ya kasance yana cikin firgici gami da tashin hankali na tsawon daƙiƙa sittin can sai guguwar ta gushe duhu ya fara yayewa sannan a hankali haske ya kogu duhun komai ya bayyana kawai sai aka nemi attajira asarina ita ga jama'ar ta sama ko ƙasa aka rasa dankali. mamaki ya kama sadauki Sajan da dakarunsa inda rauda da Zamila suka rika suka ruga a guje suka rungume sahi suna murna tsawon daƙiƙa biyar sai sahi ya janye jikinsa ya ja baya Zamila ta ce ya dai yaro akwai damuwa ne Sahi ya kalli Jamila ya kalli Rauda ya buɗe baki zai yi magana amma sai ya kasa. rauda ta ce, Yaro, menene ke faruwa? Sahi ya daga murya ya ce, Ina so ne in sani tsakanin Jamila da Rauda wace ce mahaifiyata ta gaskiya kuma tsakanin safran da ifran wane ne mahaifina? Lallai ina so in sani yau din nan. Rauda ta ƙaraso gare shi ta kama hannayensa ta rungume shi ta shafi kansa ta ce, Yaro kada ka tashi hankalinka. Ka sani wannan tafiya muna yin ta ne domin kai, lalle kamar yadda 'yar uwata zamila ta maka alƙawari kafin mu isa birnin Mihrab za ka san ko wane ne kai. Sannan a lokacin da muka isa birnin Mihrab, ka sadu da boka Ruhan, to shi ne zai sanar da kai asalin tsakiyar duniya. Rauda ta ce yanzu za mu kwana a wannan guri, gobe za mu cigaba tafiya. A lokacin ne zamila za ta ci gaba da ba ka labarinka. Bayan gari ya waye jama'a sun karya kumallo, sai Sadauki Sajan ya yi umarni da a ci gaba da tafiya, tuni Ayari ya ɗauki hanya, tafiya ta fara nisa, sai sahir ya ce da Jamila ya Ummina ba kya ci gaba da ba ni na ba? Jamila ta ce yanzu ko yaro na ta ce bayan ifran ya binne Sarauniya ya da jama'arta a yashin Sahara, sai attajira loniya da jama'ar ta suka yi ma ifran jinjina. gami da godiya, sannan attajira ta yi umarni da a shirya a ci gaba da tafiya. Take tawaga ta kintsa, amma sai ifran ya ce da attajira shi ba zai bi su ba. Ta ce, A kan me? ifran ya ce, Taurari sun nuna min cewa dan uwana Safran da matarsa Zamila sun bar ƙasar Andalus, a halin yanzu suna yankin Hijaz, saboda haka tafiya ta da ku ba zai yiwu ba, domin ku za ku yi kudu ne, ni kuma zan yi yamma. Hankalin attajira ya tashi ta ce, "Haba kai ko" ta ce, "Haƙiƙa ban so rabuwa da kai ba amma babu yadda na iya." Ta ciro wani zobe na zinare ta sanya mata ta ce, "Fatan ba za ka manta da ni ba." Ifran ya murmushi ya ce, "Za mu sake haɗuwa a gaba." A daidai nan ne Ifran ya kalli Rauda ya ce, "To kin ji dalilin gabarmu da Sarauniya Baƙiya?" Rauda ta ce, "To ka ga Safran da Jamila? Ibsen ya ce da Jamila har yanzu ban haɗu da su ba amma dai ina da yaƙinin suna lafiya duk da yake mu da su muna cikin haɗari. Rauda ta ce wani irin haɗari? Ifran ya ce Sarauniya da jima Sarauniyar Tsakiyar Duniya ta turo wasu dakaru na musamman domin su yi mu Ta ba su umarni guda biyu ko dai su kashe mu su kai mata mu ko su kai mu tsakiyar duniya a raye. Rauda ta ce kuma jaruntarsu ta kai su kame ku? Ibrahim ya ce ta darce haka domin su su shaiɗanu ne su sun kasance tamkar aljannu. Ya dubi Dauda ya ce, lokaci ya ƙure mana lallai ni da ke ya kamata mai aure. Dauda ta ce, a kan me zan aure ka? Kafin ya ba ta amsa sai wata ƙaƙƙarfar iska ta fara kaɗawa, tuni yanayin dajin ya sauya, kwaɗan sai wasu ‘yan matan aljannu masu fuka-fukai suka bayyana a sararin samaniya, suna shawagi kamar tsuntsaye. A tsorace Rauda ta koma bayan Ifran inda shi kuma ya zare takobi ya ja daga. A lokacin ne 'yan matan aljannan suka diro sai kewaye Ifran da Rauda, suna lashe baki kamar mayu. Shugabarsu ta ce, “Ya kai ifran ka sani boka da ya turo mu mu tafi da Rauda ta tsiya ko ta arziki, shin menene ne zaɓinka?” aljina zaluma ta kwarara ihu a ƙarshe ta daka ma Ifran tsarace ce, “Kai tsinanne!” Dama cika baki da kurari, alfahari, jiji da kai ɗabi'ar ku ce, ku sarakunan tsakiyar duniya. To ka sani ina mai rantsuwa da kaifin takobi na a yau ɗin nan zan datse kanka kuma in tafi da Rauda gaban Boka ga Garuje domin in kawo ƙarshen alfaharinku gami da jiji da kanku, danƙari. Kalaman luma sun taɓa zuciyan ifiran ya fara cika yana batsewa, jijiyoyin jikinta suka kumbura suka yi burɗin burɗin idanunsa suka kaɗa suka yi jajir ya ta karkare kwararen ihu ya daka ma aljina zalula tsawa ya ce ke la'ananniya kalamanki sun kona min raina ina mai rantsuwa da birni na sai na datse kanki ya ɗaga murya ya nuna dakarunta ya ce kai tsinannu ku taho mu gwabza domin a san waye zai mutu kuma wane ne zai rayu karɓa ya zage takobi ya karci ƙasa gami da kwarma ihu ya kalli rauda ya ce masoyiya ki sha kallo lafiya sai ya tunkari dandakan aljannu yana wani ruri kamar mayunwacin zaki. da luma ta yi ma dakarunta tsara ce, kai ‘yan mata, ku sarrafa yaron nan, lallai so nake ku ya dawo min da wani sassa na jikinsa. A tare kuma a lokaci guda suka rabka ihu gabi na fidda makamai suka yi kan Ifiran, suna ihu yana ihu, sai da suka kusa haduwa sai dakaran aljannun nan suka daka tsalle a tare shi ma Ifiran ya daka tsalle suka hada a sama, hoho, suka yi wani haduwa a sama irin haɗuwar haɗabibai. Kayya! Tuni a ƙulla cinikin mutuwa, inda ifiran ya fara datsar kan maƙiya tun a sama ya datse kawuna sama da dubu, lokacin da suka jira ƙasa kuwa sai ya riƙa kutsawa tsakiyar maƙiya yana dariya yana zaba musu kyautar mutuwa, tamkar saukar ruwan sama. Haka Effiong ke ma aljannan na ruwan takobi, baya barin wani kai face ya fille shi, haka baya barin wani ƙirji face ya farge shi. Guri ya cika da ihu da kururuwan fitar rai, kayya! Lallai jarunta a so ne, domin cikin sa'a ɗaya da rabi ifran ya tura ilahirin ‘yan matan aljannin nan lahira, sai ya kasance shi kaɗai a tsakiyar gawawwaki, takobinsu na ɗigar jini. Ya kalli da Luma ya ce, Ke a sararriya? tambaɗaɗɗiya, na kawo ƙarshen dakarinki saura ke. da Luma ta zira ma ifran idanu tamkar ba ta taɓa ganinsa ba, ƙarshe ta bushe da dariya tamkar ta dare. Can ta yi ta ce, Kai, kai wawa ne ko mahaukaci ne, a tunaninka za ka kashe dakaru dakaruna a sauki ne? Sai ta yi tsawa tana cewa, Kai a azababbun mata, ku miƙe, lokacinku ya soma ƙari Lallai tsafi gaskiyan mai shi, domin kai tsaye gawawwakin aljanun suka rika tashi, inda za ka ga gangar jiki ya tashi babu kai, amma sai ya rurumi kai ya dora sai ya rarumi kai ya ɗora a wuyansa, sai ka ga ƙafafuwa na tasowa da kansa suna komawa mahallansu. Cikin daƙiƙa ɗari ila ashirin ‘yan matan aljannun suka miƙe suka yi sahu suka ƙara girma da muni, sai wani gurnani suka yi tamkar zakuna, tsananin mamaki ya kama ifiran ya sannan tsoro ya kama lauda wanda tuni ta saki fitsari a fatarinta. da Zaruma ta kece da dariya ta nuna ifiran da yatsanta ta ce, ‘Ya dai ƙaramin jarumi, har ka kare ne? Lallai fa ka sani yau ne ranar mutuwarka. Ibrahim ya kalle ta yi wani murmushi mai cike da izza ya taka cikin ya taka cikin gadara ya je gurin Rauda ya dafa da ya ce haba masoyiya me na tsorata ki samu guri ki zauna za ki ga yadda zan tura waɗannan tsinannun lahira. Ya kalli aljina da Roma ya ce ke sa karya ki shirya tafiya lahira ki da jama'arki ya ɗaga murya ya ce lallai a wannan karon kuma a wannan takin za ku yi mutuwar gaskiya ne ya ce ku taho tsinannu takalan aljannu suka rabka ihu suka yi kan Ifran suka haɗa tsakiya suka kaure da yaƙi mai tada hankali tabbas a wannan karan sadauki Ifran ya sanye karo da shaiɗanu domin ko ya sare su baya ɗarga su kaifi ko tsini ba sa tasiri a jikunansu sai da aka ɗauki sa'a guda ana gogawa su ba su yi galaba a kansa ba shi ma haka nan bai yi galaba a kansu ba haka aljanar Ruma ta daka min tsawa gami da ambaton wasu sarƙaƙon kalamai take 'yan matan aljandun nan suka sauya salon yaƙi suka fara kai ma ifiran miyagun hare-hare ta sama ta ƙasa. Nan fa suka dama tunaninsa suka rikita shi ya ruɗe ya zamo da ƙere ke iya kare kansa ana wannan hali ne wata aljana ta karta mata takobi a baya take bayan ya dare jini ya tsirtura tsananin zafi da zoge ifiran ya kwarma ihu nan fa suka shiga yankansa ta ko'ina. Cikin daƙiƙa goma suka yi mai miyagun raunuka sama da goma ta ko'ina a jikinsa zubar jini ke yi. ya durƙushe bisa gwiwowinsa dakarun aljanin suka yi kansa za su yi masa rubdugu sai zaluma ta ce ku dakata take suka yi mar ruri suka yi mar zaluma ta ke ce da ta ce kai yaro lallai idan zaluma ta yi rantsuwa to fa sai ta cika alƙawarinta lauda ta dubi wanda ce ya ke zaluma na roƙe ki da kar ki kashe shi ni ne kike nema to ki ɗauke ni mu tafi Ifiran yana durƙushe ya ce a bar ƙauna Lallai ki sani ba a gane gurgu a ruwa har sai ya fito, saboda haka har yanzu a bakin daga muka ni da su, kawai ki zuba ido ki ga wane ne zai yi nasara kuma wane ne zai faɗi. aljina da fa ta fusata ta kwarma ihu tare da daka ma ta tsawa ta ce, ku tura shi lahira. A tare suka yi kansa suna wani ihu, bai motsa ba har sai ga sai kawo kansa, danƙari ai ya barka ihu ya miƙe gami da zare wasu jajayen takubba ya afka ma abokan gaba, kayya! lallai masifa a kunce take kuma Allah ya la'anci mai taso ta, domin kamar annoba, tamkar wutan daji, tamkar saukan aladu haka Efraim ke gargadan maƙiya, tuni gawawwaki suka yawaita, jini ya kama kwarara, inda aljannun da suka kewaye shi da niyyar yi mai rubdugu, amma da ya barka ihu ya kai kora dama, ya kai kora hagu, ya kai kora baya ko gaba, sai ka ga jukkuna na zuba tamkar ruwan sama, kawuna kuna tashi, kamar tsuntsaye a ƙarshe ya daka tsalle ya yi sama tamkar tsuntsu su ma aljanun baki ɗaya suka bi shi saman wannan shi ne kuskurensu domin ya nuna su da domin ya nuna su da hannu sai wata koriyar wuta ta afka musu da ƙone su kurmus kwatsam ya za a gaban aljana zaluma kafin ta yi wani yunƙuri tuni ifiran ya tsage ta gida biyu tamkar rama ta zube ƙasa to fa To jama'a anan za mu dakata a cikin karanto muku littafin na tsakiyar duniya na marubuci Ismail Abdullahi Abdullahi wanda ne shi rahi Usman ke karanta muku a nan tashar Hausa Nobel TV. Kada manta dai a yi mana subscribe sannan a danna alaman kararrawa domin a rika sanar da ku a duk lokacin da muka ɗora sabon littafi hikaya ko tarihi ko wani shiri daga cikin